mai yanka wuya. A yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2022, wasu 'yan Najeriya na bayyana ra'ayin cewa gwamnatin shugaba Buhari ta kasa, to amma suna fatar daidaituwar al'amura a wannan sabuwar shekara. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shirin baki mai yanka wuya. Shiri na 97 amma kuma na farko a wannan sabuwar shekara ta 2022. Kamar yadda muka shaida sabuwar shekarar da alama 'yan Najeriya musamman a yankin Arewa ba za su taɓa mantawa da shekarar da ta gabata ta ɗaya ba musamman saboda taɓarɓarewar tsaro a yankin. lamarin da kuma ya shafi bangarorin rayuwa da dama da suka hada da tattalin arziki da ilimi da kiwon lafiya da aikin gona da ma siyasa da sauransu. sunana abdullahi mendes <coughs> wanda na fito daga jihar kano wato ah, abin da ya ji hankalin jama'a a wannan shekara ta 2021 da muke bankwana kwana da ita shine ah, maganar harkar tsaro ah, maganar harkar tsaro gaskiya ya dau hankalin mutane sosai saboda yadda abubuwa suka faruwa ko kuma suke faruwa abubuwa ne wanda za ka samu su kashi-kashi a arewa muna da matsaloli na 'yan bindiga muna da matsaloli na 'yan boko haram a kudu akwai matsaloli na 'yan ipop akwai matsaloli na 'yan masu harkar mai to kaga wani abubuwa ne wanda ya shafi harkar tsaro wanda kuma bai taba ta'azzara ba kamar ya ta'azzara akan a wannan lokaci da muke ciki sunana zainab ahmad wadda aka fi sani da bint hijazi a social media ba za mu manta wato fyaɗe kisan gilla sace mutane tsadar rayuwa ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba a cikin shekara ta 2021 sannan ba za mu manta yadda muka fito a matsayinmu na iyaye a matsayinmu na mata a matsayinmu na waɗanda ke jin ciwon abin da yake faruwa ga mu ba muka fito muka yi zanga-zangar lumana ko in ce muke kan zanga-zangar lumana amma sai ya zamana aka dinga bibiyar mutanenmu a garuruwa daban-daban ana musu ɗauki ba ɗauki ɗaya maimakon a tsaya a dubi wannan kukan namu cikakken sunana malam abdulkarim muhammad abdullahi wato ina son tabbatar muka matsaya mun samu matsaloli matsalolin da muka samu saboda ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari kowa yana son ya ma kan shi ba kasan da aka raina talaka kamar kasan najeriya kuma ba wajen a najeriya ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin najeriya a ra'ayin masu fashin baki kamar malami a jami'ar abuja dr abubakar umar kare wannan lamari na kokarin sauya tunanin 'yan kasar da dama akan gwamnatin shugaba muhammadu buhari wadda ta yi alkawuran daidaita al'amura musamman sha'anin tsaro to a wannan shekara da abubuwan da suka fi yin tasiri a siyasa bai wuce gazawa da yawanci 'yan najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rikiyarta ko kuma suka ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro musamman ma dai maganan nan ta garkuwa da mutane ga don neman fansa da kashe-kashe da aka ta yi to sai dai dan majalisar wakilan najeriya daga jihar kano shaban ibrahim sharaɗa wanda kuma shi ne shugaban kwamitin tsaro na majalisar ya musanta dukkan zarge-zargen da ake yi wa gwamnati yana mai cewa shugaba buhari tsaye yake kaimun a yaƙi da ƙalubalen tsaro a lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zo shekara ta 2015 ya yi alkawarin zai yaƙi matsalar tsaro ta fuskar harkar abin da ya shafi boko haram boko haram ɗin shekara goma sha takwas baya ba a san da ita ba sabuwar fitina ce wannan ya sa ƙila ta gagaru gwamnatocin baya amma shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya zo a wannan lokaci idan za a iya tunawa magana ta Allah subhanahu wata'ala nake yi dan miyo kan adalci babu irin waɗannan fatantunu da suke faruwa a yanzu a wannan lokaci da waɗanda za su je makaranta da wanda za su je masallaci da wanda za su je coci da waɗanda za su je wurin aiki kowa a fargaba yake kai hatta jami'an tsaron su kansu fargaba suke har gidajensu ake biya kona su in aka zo aka fara sa checkpoint checkpoint wanda zai tafi kano zuwa abuja lokacin hanya ba da kai haka lalacewa ba sai awa goma sha takwas wani awa goma wani awa maimakon awa hudu irin waɗannan matsalolin tsaron na wancan lokacin kenan saboda an san masu laifin suna zuwa a gaba da gaba da su babban matsalar da za a iya tunawa da ita shine sabuwar matsala da ta kunno kai ta daɗa ci da ruruwa shine na harkar kidnapping da harkar abin da ya shafi kidnapping ɗin ma da aka bi su aka tarwatsa su sai ya zama da cewa kuma kawai tarewa ake a kona a kashe to wanda ya tare ya kona ya kashe mai ribarsa kaga ba kidnapping yake nema ba wata sabuwar salo ne na tarwatsa Najeriya da hana mutane zaman lafiya da sa wa mutane tunanin cewa shugabanni da suke kan mulki ba daidai suke ba harkar kidnapping harka ce wato da ta ciwa kowa to a ƙwarya wanda kuma babu wani musulmin kirki ko kiristan kirki da zai farin ciki da ita mu da muke mu'amala da shugaban kasa wallahi mun san yana iya ƙoƙarinsa duk sati ana bani rahoton mai kasa take ciki a cikin rahoton nan za a ce an yi niyyar kai hari goma sha takwas amma an samu nasarar dakile sha bakwai ɗaya ya faru wannan mun san daidai ne na biyu wanda yake tunanin daɗi ake ji babu daɗi hankalinmu a tashe hankalin shugabanni a tashe amma daga ɓangaren shugaban ƙasa abin da ya kamata yi shine kullum ba sa ido mu ga idan jami'an tsaron na san nemi kuɗi yana ba su, kafin su kawo ma ya ba su. ba a taɓa ba da kuɗi ba wurin aikin tsaro kamar irin kuɗin da aka bar a shekarun baya abubuwan da suka faru kwanan nan a jihar sokoto wannan kawai tare su aka yi a hanya ba tare da jami'an tsaro suna tunanin za su haɗu ma da su akan hanya ba sun tsaya kamar fasinjoji aka kama su aka kashe su aka ƙone su mai hankali amfani da hankali ya gane wannan kuɗi suke nema ko kuɗin fansa me za su samu wace riba za su samu a'a me yasa a shekarun baya ba a yi ba sai da aka ga cewa an gama da waɗancan fatuntunan yanzu aka fito da sabbin fatuntunu don a ce gwamnati ta gaza kuma sha'anin kula da matakin tsaro kowane gwamna shi ne chief security na jiharsa wanda duk yana ji yana gani ya bari ana kashe mutane kuma yana da yadda zai yi ba tare da ya yi ƙoƙarin yadda zai kare abin nan daga matakin abin da ya shafi harkar jiharsa ba kawai don a ce wani ya gaza to ina tabbatar musu gaba ɗaya Allah zai tambaye mu wallahi wallahi za su yi nadama yau la zilla illa zilla To sai dai duk da haka 'yan Najeriya na bayyana fatan daidaituwar al'amura a sabuwar shekarar nan ta 2022. Musamman kasancewar ta jajibirin gudanar da babban zaben kasar na shekara ta 2023. Na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau. A ce Allah ya taimake mu, Allah shiga cikin al'amuran wannan harkar ta tsaro an shawo kanta. sannan na biyu hawa farashin da ake ciki a najeriya shi ma a ce ubangiji allah shiga cikin al'amuran allah sai ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan uh, da muke ciki fatanmu a shekara ta 2022 ya zama cewa uh, wato gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci na tashin hankali na bala'i su sassauta mana saboda muna jin labarin cewa wai wai amma shekarar da za mu shiga za a kara kuɗin mai a gaskiya wannan zai jefa mutane cikin mawuyacin hali idan da hali su dubi yanayin da rayuwa take ciki a yanzu haka da muke magana akwai mutane da yawa da ba sa iya samun abin da za su ci to balle an ƙara kuɗin man nan ya ilahi ina talaka zai saka kanshi yau to ni ina ga babban abin da ina jira za su yi fata shine cewa za a yi zaɓa kan fidda wani a dukkan jam'iyyun nan a wanye lami lafiya sa'annan kuma jam'iyyar apc za ta yi kokarin ganin cewa ta gudanar da babban ta na ƙasa kuma ta samu sabbin ta kuma hakan bai ta da kura ko kuma ya je a cece kucin da zai iya wa jam'iyyar ta annati ba sa'annan kuma za su yi fatan ta fannin tattalin arziki kenan ganin cewa tattalin arzikin najeriya ya haɓaka ya bunƙasa A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya. Fimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.